Ashe da ah. Na yi. Halija ina wuni? Ina gajiya. Ya garin? Madalla. Ban gane ba. Ya kike cewa wani wai ashe da gaske na zo. Kin ɗauka mu 'yan birni ba mu da riƙe alkawari? <laughs> Na ji an ce 'yan birni ba sa son 'yan ƙauye. ba Habiba. Ina ruwan soyayya da wani dan birni. ko ɗan ƙauye ai ita kama ta ake ya gidan naku lafiya lau kowa lafiya lau ko lafiya kalau to madalla wallahi ya ma sunan naga chachos chachos one in town chachos eh kai amma kana burge ne saboda turancinka Allah habiba ni ma ku kina burge ni saboda yadda kike yaba mun wallahi <laughs> na ya biyu hmm. kai wato habiba na ji daɗi da na zo na gidanku kuma kika tare ni cikin murna da farin ciki to amma saboda gaskiya akwai hanya akwai nisa a hanyar ne zan koma ta sai gani na biyu mhm. to ya ma suna chachos chachos yes it is well in town eh one in town ko kwarai kuwa kwarai suna na one in town ko one in town jiki haka wal in tawul wal in tawul din haka wal in tawul wal in tawul ba ga da gida ma da layuwa ta jima wal in tawul ito da dai ne tun da musu ta tace ai ba wani abu wal in tawul wal in tawul wal in tawul kicin kicin din wal in tawul din ubanki ba ni Me zan baki? Abin da dan birnin ya baki zaki bani. <laughs> Oh, ya ba komai ba. Ah, au. Haka zai shigo zancen ba ba ba ba dan alheri? Mani bai ban komai ba. haka yan birnin suke zuwa zance ba ko sisi ke kuma kika kasa ki ce ya baki lalle mutanen birnin nan ma ba su da kirki mutum ya zo ya gari gari ya gari ya zo zance ko sisi ba zai iya dauka ya baki ba anya ku dan birnin gasken ne kuwa Wallahi umma dan birni ne. Kuma kin san me sunan shi? Ke tafi ki ban wuri. Ina ruwa na da sunansa? Chachos. Chacha. Au. Dan Chacha kuma kike so mu aura miki? Ba Chacha ba, Chachos. It is one in towel. Kin ga ko ma waye shi, ko ma meye shi. Ni dai in ya dawo kawai in ji Jamus, san dan birnin ne. Idan ya zo ranar kasuwa zan faɗa masa. is well in town. Ah. It is well in town. A'a. Ah. Well in town. Habiba kenan. Ba gaisuwa ba komai kawai daga zuwa kuma is well in town. Ya haka? Haba Habiba. Ya gida. Lafiya lau wallahi. Ya gidan ya iyayenki lafiya ku? Lafiya kalau. Ya ƴan uwan naki? Kowa lafiya lau. To ma danda. To ya soyayya. Soyayya kuma? Imana. Ba ka tunaninka kai har da mafarkin biyu shi ne magana haka nake so da mun ji ai habiba dama akwai wata labarin da nake so in baka to akwai wani dandali da za a yi a garin ranar litinin ina gayyatar ka zuwa wannan dandalin habiba ina bako a garin nan ke kawai fa na sani kuma shi kenan dan za ku yi wani biki sai kuma ita kai na an ce kai gurin a sai mun dariya wanda sani a gurin haka ne ina so ne da maka gayyaci wannan eh, dandalin saboda duk 'yan matan ƙauyen nan sabanin su 'yan ƙauye ni kaɗai ce nake da saurayi ɗan birni kisa nake so ka nuna musu na bambanta da 'yan ƙauye. Habiba hmm. a matsayin ki na masoyiyata kuma kike da wannan buƙatar ne muke alkawari lalle lalle zan zo wannan garin kawai don burge ki in burge kawayen ki. Na ji daɗi kuma um, bikin da za a yi a kowace ɗin kuɗaɗe da ake bukata. Kuɗi kuma? Hmm, saboda kowace za ta yi ɗinki ma ina bukatar sababbin ɗinkuna. Wannan mai sauƙi ne Habiba, an kuɗi ne ina zuwa. Kuma idan ka gari ba sai an ba komai kuma to wai ku ke yaushe za a fara bikin shiru ba ba ko wani ba dan hakuri wallahi mai ne me me har yanzu bai zo ba to shi ke ki san wani zai kafin mai nan ki san wani zai zo ki me a shigo mana shigo ina kafin mai kalangu ya zo nake son gaya miki ta magana ina zan shiga a ga cikin motar mana zo mana shigo shigo ina shigo motar mana mota kuma Sha kika ba za a ga ko ba ai bana sake ji kunya ne ko mun na muke da ake rawa kalangu ko gaske ita ne ba zabi da Allah ka dawo ku ji kunya kawayen su zo su tseru ana rokarin ku eh? an buga miki saboda ki rasa inda zaki zaki dan dare ha Habibu kenan ko me ke faruwa ne tun da nazo ki tike wani cika kina batsi me yake faruwa what is actually harmful my dear kamar kowa sanin abin da yake faruwa kuma ku kai a ni yau ban gani ne yau ko mene ciki ciki ciki mm. to ciki ciki cin abinci cikin da kai ranar a mota da dare a dandali oh to kuma ba. dan an yi wasa a mota kawai kuma wasa muka yi kawai na an yi wasa kuma wani wani menene to daga gidanmu na san yanzu matsalar ki fata wuce Kuɗi ko? Kuɗi. Eh mana. Me zan yi da kuɗinka? Ni kawai in ga al'ada. Ki ga al'ada? Eh. <laughs> Karki damu. Ba ma al'ada ɗaya ce za ki ganta ba. Za ki ga al'adu da uwar da uban da ƙannanta da yayyanta za su jiro ki gansu raɗau. Karki damu. Daga nan zuwa ranar sati. za ki gansu kake da mu kaka al'adar ma zan turo ta gaishe da uwarki dan uwarki kin ji wani ta al'ada al'ada ta ai ke da al'ada sai dai kasuwa